manzan an sani mace raha duk wanda ya jijjifi ya yi sammako da yamma sammako da yamma ana kiranta rauha min raha ya ruhu rauha sammako da safe gaduwa gada ya gadu gaduwa wani kenan man raha duk wanda ya jijjifi ya yi sammako da yamma ila masjidil jama'a yadda masallaci da ake tsaye da sallah a ciki sallah ta jam'i a ciki fa khatwatun duk wani taku da yayi duk taku ɗayansa da zai tamhu can zai shafe masa zunubi da yayi wa ɗaya takun kuma tuktabu da hasana za a rubuta masa kyakkyawan aiki ko ladan kyakkyawan aiki zahiban raji'an tafiyarsa da dawowarsa hadisi ne sahih قال سن عبد الله قال سن أبي قال سن حسن قال سن ابن ليعة قال حدثني شيء بن عبد الله أنا أبو عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله سلم إذا جاء الرجل يعود مريضا إذا متن يزينا دوم مرة لافية أكو يزود مرة لافية قالت ويتي اللهم اشفي عبدك اللهم اشفي عبدك اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى الصلاة وأنا أدعتي معناتها اللهم اشفي عبدك Allah ka warkar da wannan bawan naka yanka ulaka aduwan dan ya turmuta hancin shedani makiyinka wa yamshi laka ila sala dan ya ci gaba da tafiya zuwa bauta maka zuwa sallah ai mumin zai san da ya samu dama me zai yi ibada zai kaga shine yanka'u laka aduwa ya tirmuza maka hancin makiyinka ƙasa wa yamshi laka ila sala ya je bauta maka ya sallah حديث رفعي شما قال لسان عبد الله قال حدثني أبي قال لسان حسن قال لسان ابن قال لسان عين بن عبد الله أنا عبد الرحمن الحبولي حدثه أنا عبد الله بن أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ya ce manzo a ya rasulullahi annaban Allah innal mu'azzinin lalle ladanai yafduluna sun ko bi azanihim da kiran sallar da suke sallallahu alaihi wasallam sai annabi sai kul kama ya kolon. ai kawai duk sanake suna ke karin sallah kawai ka dinga faɗa abin da suke faɗa wa idan ta haita kana karewa fasal turfa ka roki kai ma duk abin da kake so za a baka kaga almu'azzirin yaqbiluna sun fi mu sun bi bibiyan ya ce kul kama ya quluna kaga in ba a musulun ba ina zaka ji wannan hadisi hadisi sai قال سعد الله قال abi أبي قال قال سعيد بن لهيعة قال حدثني يحيي بن عبد الله أنا أبا عبد الرحمن حدثه أن عبد الله بن عمرو قال إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ne zo jan annabi sallallahu alaihi wasallam fasa alu sai tambaye shi an afgal al'amal akan mafi falala aiki akan aiki mafi falala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce as-sala sallah yace in dai aiki ne ba abin da bi sallah ce suma ma sannan mai bare ce sai sallah قال يجي ثم ما سمي قال الصلاة صلى ثلاث مرات سأقوي بلد قال يجي فما غلب عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي فما غلب عليه wannan bawan Allah bai gushe ba yana cewa sai mai sai mai sai mai? sai san qala rasulullahi sallam sai manzo a sanin cewa al fi sabilillah yin jihadi wajen ɗaukar farkin Allah qala rajul sai mutumin ya ce fa inna li walidaini ina da iyaye bada rasulullahi sallam amurka bil walidain khaira ina umarta ka ka kyautata wa iyayenka ka bi su da alkhairi qala ta wallazi ba'athaka bil haqq nabiyyan na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya a matsayin annabi law jahidanna wallahi zan ci gaba da jihadi wala atrukannahuma kuma wallahi din da haka ne zan tafi in kyale iyayena in je in yi jihadi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان sai ka zabi daya kai ne ka fi sani da abin da yake a gane wannan jihadin jihadi kenan jihadu difa a jihadin naili wajibi ne tsaye kula da iyayensa ka san jihadin difa jihadi wannan wajibi ne ba sai ka nemi izinin iyaye ba don in ka zauna na za a zo a haɗa a gaban da su amma jihadu talib wal nail jihadin da zaku je ku kokarin nemo nasara kai kuke yi kasar ku tafi garin ku tafi to wannan ana neman izinin iyaye na ba ta an gane ko na'am حديث صحيح قال لسان عبد الله قال لسان أبي قال لسان حسن قال لسان ابن نجيعة قال لسان يحيى بن عبد الله أنا أبا عبد الرحمن حدثه أنا عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبور النبي صلى الله عليه وسلم يا ambaci fattanin kubur wato fattanin kubur ko zama jam'i ne na fatin ko zama cewa mubalaga ce don an nuna cewa fattan fa'al a yi misalin ya ambaci jujal mai fitina kabaruruwa zai zo ya tashi na kabari to da aka faɗa haka da annabi sallallahu ya ambaci wannan julal fa qala umar sai umar sai na umar yace aturaddu ilaina uquluna ya annabi Allah a san da za a tona kabarin in jujjal yana nan za a dawo da hankali mu kamar yadda nake ji na yau ya rasulullah za a dawo da hankali a qala rasulullah sallallahu na'am sai manzo an sallame ce eh za a dawo muku da hankalin ku ka hai a cikin mu yau kamar yadda kuke yau ai ana tashi mutum da kabarin sa haka zai dawo na sai na umar ce to shikenan qala umar sai wani ce fi alhaji wallahi sai na fasa mai baki da jushe kuwa an dai haka tashi na game da jujjal wallahi sai na samu katin dutse na fashe mai baki ke fi hajjar ya كي in ya sake zai taso ni to ya taso jaraba inda ya za a yadda nake to قال سنة عبد الله قال سنة أبي قال سنة حسن قال سنة ابن ليعة قال سنة حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال wani mutum ya zo don annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullahi inna Allah inni aqra alqur'ana kan karanta qur'ani la ajidu qalbi yaqilu alai amma ni zuciyata ba ta iya tsauruwa da qur'ani ma'ana ba ta iya daurewa da sauraron qur'ani ba sai na fashe da kuka ni duk sanda na ji qur'ani sai fashe da kuka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce inna qalbaka ushil iman ai ka an cika ta ne da imani mutumin da zai ji qur'ani ya fashe da kuka alama yana da imani ne Allah ka ba mu wa innal imana yu'ta abd shi kuma imani kyauta ce daga Allah ana ba bawa shi qabl al-qur'an kafin ma qur'ani a sai kenan karatu baya nuna cewa wani mai cikakken imani ne an gane ko shi imanin baiwa ce baiwa ce sai ga mai karatu kaɗan mai imani da yawa a imani shi karatu alama ce kamar da zahabi ke faɗa cewa wato shi imani a ilimi tsani ne amma gayata aiki da abin da ka sani duk zan da ka zo kana ta magana ni mai karatu ne ai har yanzu baka zo gurin ba kana aiki da karatu Allah ka mu bar san Abdullah qala san abi qala Yahya ibnu Ishaq qala san ibnu Rahi'a an abdullahi ibn Hubayra an Abdurrahman ibn Murih الخولاني قال سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول marar man salla ala rasulillahi sallam abdullahi dan an dan amsa yake cewa manzon Allah sallam yace duka duk wanda ya salati ga manzon Allah sallam salatan salati daya sallallahu alaihi wa mala'ikatuhu 70 salat Allah da mala'ikatu za su mai salati guda 70 falwi illa abdun min zalik ba wani ga dama ya karanta auli yukfir ko yawaita amma salatin Allah kai ka haɗe shi ce salatin mala'iku da na Allah za su haɗa baki a'a salatin Allah as-sana'u kamar da Abu Ali ya rahi yake faɗa ya yabo wannan bawa na ne ina son ina kaunarsa ka duba yadda Allah yake ban Annabi Ibrahim inna Ibrahima kana qanitan lillahi hanifa wa inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan sai wa lam yakun minhum shirki sai shakiran li an'ami wannan shine salatin ijtabahu wa da'a ila siratal mustaqim wani shi ne salatin Allah ya ambaci ka ka ji a ce annabi Ibrahim din nan wai daga daga tirani wai to wai babansa daga kuma kafiri ne babansa to shi yake nuna maka zabowa Allah ya ce inna Ibrahim lalle annabi Ibrahim kana ummatan ya kasance jagora ne qanita lillah mai tsananin biyayya ga Allah hanifa ya miƙe wa hanyar gaskiya ya kauce hanyar ƙarya walan yakun minan mushriki bai taɓa zama daga cikin kafirai ba shakiran li an'ume ya to mai gode wa ni'imomin Allah da ya masa ni Iji ta bahu. Allah ne fa ya zabe shi wa da'u ila siratal mustaqim ya shirye da shi zuwa tafarki mai kai duba wannan shine salati salatin mala'iku shi kuma wato al-istighfar salatin mala'iku istighfari ne Allah ka gafarta masa kai masa rahama Allah bawanka ne bai sani ba ya Allah ka bi ni sani Allah ka yafe masa salatin mu kuma addu'a mu addu'a ce shi ne sai ka bambance na'am na wannan wato sa'in maqub na kana yace wa sami'tu abdullahi bin amr yaqul kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi naji abdullahi dan amr dan as yana cewa wata rana manzo Allah sai ya fito gare mu yawman awani ne kal muwaddi kai ka ce mai ban kwana fa qala yace ana muhammadun nabi al-ummi ni ne muhammad annabiyul ummi annabin nan da baya karatu baya rubutu kuma an ba shi abin da ya fi masu karatu ya fi na masu karatu da rubutu malamu salasa marat sai dai faɗa su uku ana muhammadun Nabi ummi ana muhammadun nabiyul ummi wala nabiyya ba'di babu annabi a bayana utitu fawati alkalim an bani taskokin kalmomi an bani azanci an bani duk salo na zanci zan yi magana da kalma ɗaya sai ka fassara ta dubu sallallahu alaihi wasallam wa khawatimahu an bani kuma wato marufai na zance ka samu mis mana inda kowa ya magana idan manzo za alaihi wasallam mai tsafta ta ga ta fita da lita shi ne kawatin din wata wami'ahu da taskokinsa iri daban-daban wa alimtu kuma na san kam khazanatun na kam khazanatun na masu gadin wuta mutum nawa ne ko mala'ika nawa ne wa hamadul arsh na san waɗanda suka ɗauke da al'arshi suno ne wato jin wizabi ya ce kuma Allah ya yi afuwa saboda ni wa ufiyat ummati kuma an yafe wa al'ummata an warkar da su da wasu bala'ika da Allah ke jarabtar al'ummata da su saboda ni fasma'u da haka ku ji wa ku yi biyayya ma dumtu fikum mutukar ina cikin ku ku yi min min biyayya wai za zuhiba bi idan aka tafi da ni Allah ya ɗauke ni na koma wajensa fa alaikum bi kitabillah ku riko da littafin Allah ahillu halala ku halatta halalin qur'ani wa harrimu harama ku haramta haramun dinsa wannan shine قال سيدنا عبد الله قال سيدنا أبي قال سيدنا يحيى بن إسحاق قال سيدنا ابن لهياع عن عبد الله ومرة أخرى قال قال أخبرني عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالموجع فذكر إلو وانشا قال سنة عبد الله قال سنة أبي قال سنة عيا قال سنة ابن لهيعة أنا عبد الله بن هبيرة أنا أبي هبيرة الكلاعي أنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونيني أنا بسلم يا وجمه فقال ذكي إن ربي للي أبنجدنا حرم علي الخمر يا هرم تامن جياني دا الأمة والميسر دساتا walmidra walkuba wal duk wannan nau'ika ne na tatar da lido da suke yi da Allah ya haramta shi gare da al'ummata قال سنا عبد duk wanda ya imani ya rubuta ya tsira wa ruzika kuma aka ba shi arziki kafafan daidai ruwa daidai tsaki duk abin da ya taso masa zai iya yi wa qanna'ahu Allah bi kuma Allah ya sanya masa wadata zuci da abin da ya bashi malam ba wani abu ne arziki shi ne duk abin da ya tinkaro maka ka iya ka mata ka tayu sai dai a ji labari zaka aurar da ya sai dai a ji labari ɗanka ba shi da lafiya sai dai a ji labari wannan kenan na'am قال سنة عبد الله قال سنة أبي قال سنة عابين وقيلان قال قال سنة بشدين قال لسني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن العبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب ابن آدم زوجي آدم بين بين إصبعين tana tsakanin yatsu biyu min asabi'il jabbar daga cikin yatsun Allah subhanahu ta'ala azza wajal na'am idan sha'a in Allah ya so an ya juya zuciyar qallabahu sai ya juya ta yana shari kuma alkhairi yana alkhairi kuma shari fakana yuksiru an yaqul manzo sallama yana yawan cewa ya musarifan qulub ya mai juya zukata ka zuya zukatan mu ka tabbatar da zukatan mu akan addini ba wanda ya sai ba da tabbace ce ai shi shi ya gama shari'a shi sa abin ba na ba takama kullum ma kana ƙara nisa a tafiya Allah kana ƙara kankan da kai sai ka daɗe kana mura amma ranar da kai wa Allah takama kana cewa kai ne kai kai ne kai ne ka isa كيني مي وران الله كيني تي الله يبارك نعم قال barka عبد الله قال سنة أبي قال سيدنا عبد الله بن محمد وسمعت أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال سيدنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن مالك عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان سمت شيء في الجنة ذلك الجنة إن من لا سلم فرأيت أكثر أهلها لأنك وفي يونتي الجنة الفقراء تركواني واطلعت في النار na rika wuta fara aitu kasar aliha al'agniya sai gama mafi yawancin ahalin yan wuta mawadata ne wani sa da mata wannan wai wai wutar da aka sa su a ajan da aka saboda saboda talakawa bane da ladan talauci a ba wani ladan talauci ka fahimci abin da aka jarace su da babu ta suka yi hakuri sai aka ba su ladan hakuri sai suka yin girman kai suka nemi iya halalinsu a matsayinsu da talakawa ba girman a fahimci wannan Alfaƙirin muhtar ɗan wuta ne duk talaka mai girman kai wuta zai tafi kamar yadda shi kuma wadace abin da yake ci a ɗabi'a wadata ne innal insani la yatqa ar-ra'u istaghna mafi yawanci mutane idan sun ga sun wadata sai su koma dagawa da girman kai to wannan shi ne mata kuma saboda mutunci ga mazajensu hadisi ya tabbana Wani hadisi shi ma sahihi ne arsan abdullah qala sana bi qala sana hasan qala sana ibnu hiya قال حدثني وحيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ونمت يا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله إذا لي أن أختصي يا نبي الله كبان داما إن فيدي كينا إن يو كينا دندكا إن دندك كينا إن دين الشعوة إيالي وقال رسول الله تعالى وسلم حصاء حصاء أمتي fidiya ta al'umma ta alƙiyamu asiyamu wal ƙiyamu azumi da ƙiyamun laili in mutum zai yi azumi wato irin sha'awar na ta banza ba zai yi ta ba haka namijin haka matan shine fidiya ne dandaka din bisa sai قال سعد الله قال سنبي قال سعد حسن قال سعد بن رهيعة قال سعد بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان في مجلس أبو أيوب الأنصاري يقول أن شاء ونقولي وهو يقول هنا شوى لا أستطيع أن ولا يستطيع أحدكم ɗayanku ba ba zai iya ba an ya kuma bi sulusul Qur'an ya dinga karanta izbi izbi 20 ba kullu lailatin a dukkan dare ba ba zai ce wa hal nastati'u zalika sai ke cewa kai anya kuma za mu iya amma mun ce za mu gwada za mu iya ka dai karanta izifi ashirin kullum da daddare kala ya ce fa inna qul huwallahu ahad sai ce ku tsaya ku ji qul huwallahu ahad sulusul qur'an sai bisa uku ce na qur'ani ba za a nabi sallallahu alaihi wasallam huwa yasma'u aba ayyub sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin abu ayyub al-ansari yana zantar da bayan Allah na wannan hadisi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqa abu ayyub abu ayyuban al-ansari yayi gaskiya na sa gaskiya khali ibn Abi abu ayyuban ansari gane yana zantar da su ulhu Allahu ta fuska falala ta fuska abin da ta kunsa wannan haka za mu faɗe shi ta'dilu sulsan Qur'an na'am قال لسان عبد الله قال لسان أبي قال لسان حسن قال لسان ابن لهيعة قال لسان عبد الله عبد الرحمن عن عبد الله بن أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابن له ونمتد نيزوجا النبي صلى الله عليه وسلم لأنسى وقال يا رسول الله أنا بقول الله إن ابني هذا يقرأ المصحف بالنهار أنا سيدنا تقرأ القرآن درانا ويبيت بالليل أما دري بس تبصي إكتاشي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مثل شيء ما تنكمه to me kake kyamata to me abin kyamata anan annabnaka yazallu zakiran ɗan ka yi ne yana zikiri wa ya ta saliman kuma ya kwanta karinsa a kwanci kana wa da bane a nan, mutumin da shi rana ke da lokaci da daddare ba zai moru ba to sai karatun sai amfani da ita a ce ya rayar da rana kuma yana rayar da rana ba duk kai ba yawwa قال نعم قال سعد الله قال سنة أبي قال سنة حسن قال سنة ابن رهيعة قال سنة بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه وسلم إن في الجنة غرفة الجنة أكوتا ونتاكي يرى ظاهرها من باطنها إن كانت كي ذاك هنقوة جلسة وباطنها من ظاهرها ذاك نتكنت إن كان وجي وقال أبو موسى العشعري تا أبو موسى العشعري لمن هي يا رسول الله أنا تاكي وذأبه قال لمن ألان الكلام قوان يتوسى صهرشي من لا نهلينه linan an gane ko linan walainan duk za ka faɗa liman halanin kalama ga wanda ya tafi zance wa ta'ama ta'ama ya ce da abinci wa bata lillahi qa'iman ya kwane na qiyamul Laili, ko kuma ya yanki wani dare na dare wannan suniyam a sanda mutane suke bacci qiyamul Laili, ko raka abinci mutum ya dinga yi wallahi malam mujarrab tana biyan bukata in bukata ta cije ka dinga bin dare a kanta. duk matsalaka za ka yayi wallahi inda kana bin dare Allah ka ba mu iko amma sai mu tabbaci muna abin nan قال سمع عبد الله قال سمع أبي قال سمع يحيى بن قيلان قال حدثنا رشدين عن عمرو بن الحارث أن توبة بن نمير حدثه أن أبا عفير عريف بن سريع حدثه أن رجلا سأل ابن عمرو بن العاص فقال يتيم ولم تنبئي عبد الله بن عمرو بن العاص يتيم كان في حجري wani maraya ne a gidana da saddaktu alaihi ne mai sadaka bi jariyatin na bashi wata baiwa ta ya aura ko na bashi ita sun mamata wa ana warisu ya rasu ne kuma magajinsa ba kare lahu abdullah ibn amr ibn as sai abdullah dan amr dan as sai ce masa sa ukhbiruka bima sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace zan baka labari da abinda naji annabi sallallahu ce hamala umar bin khattab ala kuma dan khattab ne ya ba wani doki ya ya je jihadi kuna ji kenan fi sabilillah ya je jihadi wajen yada kalmar Allah kuma wajen da sahibahu sai da Umar ya samu wanda ya ba dokin nan kada au kabo ya tsaye da dokin ya bi'u zai tashi a kasuwa ya siya shi Umar yana son wannan dokin da ya bayar fara da an yi shari'ahu ta umar yanzu ya yi yunkura shi ya siya tunda ya bashi dai, amma shi yana son dokin to ni siyan min da shi sai ce kai amma dai bugan gaggawa ba wasu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce ran janta mai alaihi salam ya halatta ka ba da abu kuma ka je ka siyo abin wasu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi alaihi salam fa nahahu an sai hana shi akai wa qala ce idza tasaddaqta bi sadaqa idan ka bayar da sadaqa ya ce fa'an biha kamar da tafi ce ba ruwan karita kamanta ma kayi kamanta kai amma kai gana cewa ina riga da na gayo baka sawo ta ba lafiyayi kaga kenan wannan yatimin da barayin da ya mutu ya babbaiwa in ya sa yana ganin ya sake ɗauko ta kamar ya yi ne ko ba ka ba wani نعم قال عبد الله قال سنة قال سنة قال سنة ابن نهيعة قال سنة بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدعتنا تشوى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا لنا وجدنا وعمدنا وكل ذلك عندنا كتن أدوين النبي صلى الله عليه وسلم Allah gafarta mana zunubanmu wa zulmana da zaluncinmu hazlana da warginmu wa jiddana an gane wannan zai zama jiddu min al-abdan jid rashin kwazo jid kwazo an gane ko wa amdana da gangancinmu وكل ذلك عندنا دوين أبو منهي الله كافي منهي وانا ka من mana wannan tawadu'u ne na manzon Allah sallallahu عبد الله قال سنة أبي قال سنة حسن قال سنة ابن نهيعة قال سنة حيين بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدعو أدعو أنك اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء يا الله نئنا نمن تلك كارني من غلبة الدين دقرين جاي نباشي ma'ana Allah kaka sa bashi ya sa in zama sarkin jama'a ya min yawa ya sa in kasa min titi ta tafiya wa ghalabatul ka tsare ni da rinjayen makiya wa shamatatul a'da ka kare ni daga dariyan makiya shine shamata fala tushmit bi al'ada karka jawo mun dariyan makiya wannan kiran قال سمع عبد الله قال سمع أبي قال سمع حسن قال سمع ابن لهيعة قال سمع حيين بن عبد الله أنا أبي عبد الرحمن العبلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ركعتي الفجر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركعتا فجر يقاري يضجع سيك شجر على شكي الأيمن أساجن ذكين سندامة in yi raka ta bijirin ta yi ɗanka shi gida saboda akwai muhula ya zara na alisa abdullahi alisa na abin alisa hassan alisa ibn nayi'a alisa hui ana abin abdullahi al'ubuli an abdullahi ibn amrin an rasulallah isalam kani idza kani idza tsaja ala linnom an nabi sami ya kasance idan zai kwanta don yi bacci ya kulu ya kasance bismika bismika rabbi bismika rabbi وضعت جنبي فاغفر لي ذنبي باسمك ربي وضعت جنبي فاغفر لي ذنبي غني الله na كنت da سننك na sanya tsagin jikina ka gafarta min zunubai na ya Allah قال سعد الله قال سنة أبي قال سنة حسن قال سعد ابن لهيعة قال سنة عبد الله عن أبي عبد الرحمن العبلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه دون نكتة إيماني ده الله دينك أرشي جيان من بابا قنصر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحفظ جاره وأن إيماني ده الله ده من ذنبه كيا يمقل سنسا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا يفدع الخير أو ليسمد كويسه ya kai goma ko an ya kai goma ashirin da ɗaya eh? Allah ya siffanta shi a cikin attaura da irin siffar da ya siffanta shi a cikin Qur'ani ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ya kai wannan annabi lalle mun mun aiko ka shahidan a matsayin mai shaida a mubashiran mai bishara waɗanda suka aikin alkhairi za su shiga aljanna wani zira kuma mai gargaɗi wa hirzan lil ummiyina ka zama kariya ga waɗanda ba sa karatu ba sa rubutu ma'ana kai ne zaka zo ka cicciko darajar larabawa waɗanda ake musu gorin jahilci ka san yahudi da nasara sun daɗe su ne wa larabawa gori to alim salam shi ya zama kariya ya zama musu ado da ba sa rubutu ba sa da karatu yau gashi za su zo da abin da masu karatu da rubutu ba sa yi hmm. wa anta abdi wa rasuli kai ne bawa na kuma manzo na sammaituka almutawakkila na ambace ka almutawakkil mai dogaro da Allah ga Allah lasta bi fadlin wala ghalid lasta kai baka zama bi fadlin kai ba mai fada bane wala ghalid ba mai kaushin hali bane wala sakhadin bil aswaq ba mai karaji da raki bane a kasuwanni ma'ana ba mara tarbiya bane wala yunus wala sakhab wala sakhab kaga bi sword wato soko bi sin ko yawa duk ɗaya ne kamar sirata da sirata an gane ko ولا يدفع ata يدفع السيئة بالسيئة kuma shine annabin da baya raba mummuna da mummuna walakin ya'fu wa yaghfiru sai da cewa ya'fu yakan yi afuwa wato aka ce afuwa gafara daban afuwa daban mm. ita afuwa a ce an yafe maka kuma an manta mm. kuma sannan a baka alkhairi ita kuma gafara a ce kawai an ban an yafe wannan amma haka saki ana nan kuma tabo zai ita shi an kai wani abu walan eh. hmm. hu hatta yuqima bihi al-millat al-awja wato kai ne annabin da Allah ba zai karbe ka ba har sai Allah ya tsayar da addinin da ya karkace da kai hmm. millatul auja addinin da ya karkace addinin annabi Ibrahim annabi Isma'il shine addinin tauhidi mutane sun sun lalata shi sun kace kace da shi to Allah ba zai karba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙar da wannan addinin ya dawo yan Kulu, la ilaha illa Allah har sai mutane sun ce la ilaha illa Allah babu wani abin bauta da gaskiya da cancanta da dacewa face sai Allah yaftaha biha a'yunan umya da wannan kalmar ta la ilaha illa Allah Allah zai bude Allah zai bude idanuwa waɗanda suke makafi da kunnuwa waɗanda suka kurumce suka bebance da zukatan da suka rufe rub gulfa jim'i na aglaf galfa gulf hmm. na wala ta'un laqitu ka'ban yaji sai na kabu da ka'ab sa'altuhu fi makhtalafa fi harfin cikin abin da suka saba a cikin wani harafi ko ta kalma hmm. a cikin hadisi illa anna ka'ban yaqulu bi lughatihi ayunan um humuma maimakon umiya humuma ah. humuma wa quluban hulufa wanda ke da bambanci kenan hmm. yace kaga azanan sai yace wato ayunan umiya an gani al'umiyu jam'i na a'ama amiya umiyun summun bukumun umiyun an gane ko azanin summa jam'i na asammu samma'u summun an gane wal masdar samam an gane ko sanan qulubun gulfa aglabu galfa u gulfa an gane ko aglabu galfa u gulfa sannan kuma ce umuma sumuma wato ya sauka adala anil asl ala ghairil qiyas sai sauka da kan wato ya sauka da kan asalin abu domin duk abin da ma dalla ala aibin fi khilqa da abin da ya nuni akan aibu a cikin halitta ana kawo ana kawo ismul mushabba dinsa akan awon afa'alu fa'ala'u afa'alu fa'ala'u asammu samma'u summun abukamu bakma bukumun azajju zajja'u zujjun a'a wa kaga ahawa hawa'u huwun ma dalla ala aibin fi khilqa aw launin gane ko ko abu ma dalla ala jamalin fi khilqati wannan abun guda uku to suna ji ka afa'alu fa'ala'u fu'lun afa'alu fa'ala'u fu'lun afa'alu afa'alu fa'ala'u fu'lun أزج زجاء زج أقنا كناء كن أصم صماء أعمى أعمى عمياء عمي كذا أبكم بكما بكم سم بكم أمي فهم لا يرجعون نعم قال حدثنا عبد الله قال نعم. حدثني أبي قال حدثنا حسن نعم. قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي دناب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نعم. قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ لا شكو جم من ذلك السلام سينا جينا ين الوداع وهو يتوضأ وضوءا مكيثا وتأدو أهنكلي أهنكلي لك كلمة مكثني أي بطيئا هنا ولا أهنكلي أهنكلي نعم. ورفع رأسه فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيكليني نعم. فقال فيتشي ست فيكم أيتها الأمة يتشي ست akwai wasu abubuwa a cikin ku guda shida Ayyatu al'ummatu. al gaba. Mautu na biyu mautu sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya ku al'umma ta akwai wasu abubuwa na jarabawa da za same ku guda shida na farko mautu na biyu nabiyikum sallallahu alaihi wa sallam rasuwa annabinku annabinku zai rasu an tsammanin cin billahi allazi la ilaha illa huwa sahabbai ba su taba ganin bala'i a duniya saboda mutuwan manzon Allah sallallahu sallam ba suka ce sanda ya zo garin madina gari ya haske albarka amma wallahi ranar da ya rasu sai garin ya zama dindin sabai ba su ganin jarabawa a duniya irin mutumin manzan Allah sallama alaihi wasallam na falamma fa ka'anna man a qalbi min makanihi ce lokacin da manzan Allah sallallahu ya faɗi wannan magana cewa annabin ku zai rasu sai ji kamar ya cire zuciya daga inda take ma'ana sai ji kamar hankali na ya fita daga jikina a ce annabi zai mutu ka duba sai jama'a umar da tauhidi tauhidi sun hajja ƙasa baiki amma ce duk wanda ya ce manzon Allah ya rasu wallahi sai na kashe shi bai rasu ba nan qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu ya ce wahidatun da farko kaga na farko rasu annabi kenan na biyu kuma yafidul malu fikum za a zubo muku dukiya kowa zai arziki kuɗi za zo su yawa حتى إن الرجل ليوطى عشرة آلاف متن mutum za iya za iya bashi biliyan goma fa wa yadhallu yatasaffatuha to kuma sai ga yana raina ƴan wannan kuɗin kullun tunani ke za ku tattaro na hannunku fa yadhallu ta yana jin haushin kuɗin ya za a dan bashi wannan yanzu ba wani bai ce ma malam fa an da magana maganin biliyan ɗari yara fa suke biliyan suke lissafa to amma tare da haka inda yake hurɗa da su gwara ka mai hurɗa da miliyan goma dan yayin yi maka wani rashin imanin sai ka ce wannan anya ko yana da wannan kuɗin wallahi yana da sama da su zuciya ce ta lalace Na na'am qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wasallam fintaini wannan alisalam na biyu kenan ce na biyu kenan na wala Kulu bai ta kulle rajulin Ya ce akwai wata fitina da za ta shigo gidan kowa daga cikin ku qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salatu wannan sai ce na uku kenan kaga wani sai ya faɗi abin sai faɗi lamba an gane ko in ya faɗi abin sai faɗi lambar sa kaga sai ka wata mai fitinatun na kira wani fitinar a na kira tu'u matarsa ce wani ƴaƴansa wani dukiyar da aka bashi ko da jarabawarsa wani muke ce kowa za a bashi zaka hasbin Allah wani abulki mun dai zaka wata kuɗi bacin Allah da ba za a ba mu zaka ba wani ko matacce. sai ka zo kai wa'azin kai wa to ka gama to dawo me ka ce ce a wani kuma ɗan ne ka tara dukiya idan ma jaraba wani kuma makocinsa ne zai dinga zama masa bala'i wani kuma ya ce wani kuma kaza wani kuma kaza hasbin Allah wani ni'mal wakil kaga Allah akalli yanzu wannan kaji za ka shirya za ka shirya ko da aka ce fitina ba za ka zaki kai dagwalo kai lamo kai galala kana jiran kai musiba ta faɗo ma ba a'a kai ma ka yi shiri gwargwadon abin da Allah ya baka na ka yaki duk da ta zo maka Allah ya shi mu kai duniya wa mautun ka wato wallahi mutuwa za ta za a samu mutuwa za ta ringa faɗo muku kamar wata annoba da dabbobi suke yi ɗabi'a wata ce wani su ganam wani ciwo ne da dabbobi suke yi in sun yi babba sa tashi sai dai a yanka ko su mutu ma'ana mutuwa fi ju'a mutuwa ce za ta dinga zuwa kawai fuf a mutum a ce shi ne da shi muka yi mana ya rasu to yi sa kawai malam mutum ya zama shiri wallahi kuwa Allah ya ba mu dacewa. Kawala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam arba'un. Mun ga ce kun ganin hudu kenan, ka ga lissafin ko? Ya ce na hudu kenan. Wa hudnatun takunu bainakum wa bain bani al-asfar. Za a samu sulhu tsakaninku da Rumawa Kiristoci. Na'am. La yajma'una lakum tis'ata ashhurin. Yace amma ba za su koma gefe. Za su yi ƙoƙarin su kiyaye muku wannan sulhun da kuka yi na yarjejeniya. na tsawon wata tara daidai hamlin kawo gwargwadon lokacin da mace take ɗaukan juna wato abin da yake faɗa a nan suke cewa Alibi sallam bai hasisi bai kebance lokaci ba lokaci ba lokaci za a dinga samu wato huduna na su kasance wannan huduna din ɗayan biyu ko ta alkhairi ko ta sharri waddu law tudhinu bayduhin alhuduna shine sulhu idan musiba ta musiba yahudawa suka yi sa kasan haka ne kake ganin wani kiristoci da wallahi ba shiri ake ba shi kirista in na gaskiya ne amma ma kiristancin yake bi ya fi kusa da musulmi to amma kuma idan bayan an zo yahudawa za su ta da kayar baya a ƙarshe za ku zo ku haɗe kai wannan lokaci lokaci zai ta baya za a yi haka a duniya to amma kuma an tafiya yake annabi ya ce abun fa ba zai daɗe ba kuma yarjejeniya tsakanin ku da su ba daɗewa za ta dinga ba ya fi wata tara ko makamcin haka to amma kuma da baki kirin idan kuka je yanzu ka kama a gabas ta wani lokacin musulmi guri ɗaya suke haɗuwa da kiristoci idan wahala ce wahala na ثم يكونون أولى gadri منكم to su ne za su fara karya alkawarin fiye da ku ya ya mashi ya ce dudu ya jeje ne da ku da ka tafi ta shekara shi shekara kada ya fita haka to amma su a tafiya ko da kun haɗa ku da kiristoci sai fa sun karya kaji wannan ku riƙe mm, mana ta ce ko da kun yi yarjejeniya da su kun yi su lafi sun karya to قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس. لا سنة شو كم قبل هاي بيركينا أول نقول Ƙwale wa fatihu madinatin. Za a buɗe wata ƙasa Kustantiniyar. Ƙwale hmm. Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam a Sittun. Sa'adar ya ce na shida. Kultu ya Rasulallah. Eh, sai ya alibin Allah. Ayyu madinatin. Wace jiha ce kake nubi? Ƙwale Kustantiniyar. Kace Kustantiniyar ce. Hmm. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ليث قال حدثني حيوة يعني ابن شريح عن ال... عن ابن ال... عن ابن شفي الأصبحي أنا به عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallam ya ce lil ghazi ajruhu wanda ya tafi yaki yana da ladan sa walil ja'il ajruhu wanda yake al ja'il wanda shi daukan tsawainiyar yaki shi ma da nasa ladan waliljaili ajruhu wa ajrul ghazi yace amma ladan wanda yaje yakin an gane ko to amma ya ce ajruhu wa ajrul ghazi nan zai zama cewa wanda sake mai tadi lil ghazi ajruhu wanda tafi yaki yana da ladansa walil ja'il ajruhu wanda ke ja'il wanda shi daukan nauyin wani yayi ko yasa shi ma da ladansa wa ajrul ghazi amma ladan wanda ya je yakin rabawa kike walil walil ja'il ajru wa ajrul ghazi shine ma'anar kaza walil ja'il ajru wa ajrul ghazi yawa yawa wanda ya sa dukiyarsa yana da ladansa da kuma ladan wancan mayakin mm. yawa قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسحاق قال حدثني ليث بن سعد قال حدثني حيوة بن شريح علي بن شفين الأصبحي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سلم يتشي قفلة كغزوة dawowa daga yaƙi ko akwai komowar da kamar yaƙin ce an gane kun je za a yaƙin ba a yi ba to kuna da ladan kamar kun yi yakin ne kafala kafala idza raja'a wa ada قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا موسى بن داوود قال حدثنا ابن لهيئه عن حيي بن عبد الله عن ابي عبد الرحمن الحولي عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce siyam wal qur'an yashfa'an yace as-siyam wal qur'an azmi da qur'ani za nemi ceton yashfa'ani lil abdi yawm al qiyamah za su nemi ceton bawa a ranar alkiyama yaqulu siyam azumi zai ce ay rabb ya ubangiji na manatuhu at'ama ni na hana shi abincin sa was shahawati bin nahari na hana shi wato ya zake wa shawoyin sa da rana ka shafi'ani fihi ya Allah ka bani ceton sa ويقول zai ce. ذي شيء مناته النوم بالليل ya ubangiji ni na hana shi bacci da dare kullum kokari kawai wani abu na qur'ani ya guje maka. shafeni fihi yana jin bacci na ana shi bacci Allah ka bani cetan sa wala ka yushaffa'ani sai Allah ya ba su nan wala haddathan Abdullah wala haddathan Yabi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah yanfasilu an yaminihi amma idan ya da sallah sai ya ciratu daga damar sa ma'ana juyo ya juyo wajen mamu ya juyo ta bangaren dama wa an shimalihi wani lokaci kuma ya juyo ta bangaren hagu kaga ba lalle sai ka ta dama ko ta duk ta inda ka juyo yayi wa ra'aytuhu yusalli hasiyan kuma na ga annabi sallallahu yana yin sallah wani lokacin ba takalmi a kafarsa wa munta'ilan wani lokaci kuma na ganshi yana sallah da takalmi a kafarsa wa ra'aytuhu yashrabu qa'iman ko na ganshi wani lokaci yana shan abu a tsaye وقاعدا wani lokaci ko na ganshi yana sha a zauni kaga fil amr sa'a kaga qala به الحسين نعم. عن bana بن شعيب عن an عن جده قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن الحنفي عن قال حدثنا حدثنا الضحاك بن عثمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعته munasir me yayi hani akan ciniki bi a cikin ciniki daya me ake nufi bai a nufi bai a in kudi hani ne suka ce kaza inda jinkiri ne kaza wasu ce a wannan ya ce na siya an gane kaza wani kuma shi ma ya zai ce ya siya kaza hmm. to amma dai asali bai a ta fi bai a wasu ce in kudi hani ne kaza in na ne da jinkiri kaza to ina maganin lord masu abulon in kuɗin da aka saya naira goma in da aka biya a wata uku naira goma sha biyar ko sha biyu wannan shi ne asalin kasuwanci su galibi wani malaman saudiya da shauransu su albani da shauransu duk sun halatta wannan an gane ko sai su kan sai su fassara bai a sai su bai a sai su fassara shi tafsigar in ciniki kaza ne wani ba a gama da shi ba wani ya shigo an gane ko la yabi ahadukum ala bai'i ɗau kada ɗayan ku ya ciniki kan cirkin ɗan uwansa kuma shi ka sani kasuwanci ana yi ne don a ci riba amma kuma wasu kuma a cikin malamai kamar malikiya su sun tafi a kan cewa bai a yi bai a shi ne in kuɗi ne kaza in nasi'a ne kaza yawwa ba. an bai ainihin wata lafin ya ne kuma a kan ciniki kuma da bashi wa'an to wannan bai'in wa salaf shi ma kwatankwacin wancan ne in kuɗi hali ne gashi in bashi ne gashi wani ribhi ma lam yudman ya hana ka karbi ribar abinda baka biya kuɗinsa ba an gane siyan mun da wayan nan ko siyan mun da wannan ruwan na siyan maka naira goma me ya kamata in cewa kai bashi to ɗauki ka tafiyar da abinka ko a ware maka shi ka siya amma sai kuma ya je buga waya wane akwai kaya iri kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai da ya ji an ciniki ya gama fadawa an turo mata sai dauke ribar sai kawo a sallam ya ce wannan haramun ne ba a yadda ba shine ribu himal man eh, karɓar riba abinda baka biya ba in ko da ka biya sai ka ji karɓar ribar ka na ta an gane in ko bashi aka baka a baka matsayin bashi ne an siyan maka magana ya kare eh mutane saboda shi din idan shari'a ba ta toshe wannan kofa ba sai ta bayi zuwa ga kofofi da yawa na haramci an gane ko sai ta bayi zuwa ga kofofi da yawa na haramci kaga dai a takaice shari'a ba ta son mutum ya zo na ba ma'aikaci ba baya da za a yi wancan ya gama shan wahala kai kuma yanzu ka zo kai ka kwashe riba kai waye kai waye da shi kai ba za ka iya sa kuɗin ka ba ba za ka je kai ka sha wahala kai ma ka samu ka ba na'am wa an ba imalai ta indaka amma ko zai ce wa ne ni nawa za a ban mu wannan na ban maka shi a naira goma goma abin da duka kawo min shi kenan labatin na ban maka siyan maka ciniki ne na bashi amma da kyau na ban maka mu a nawa za a ban mana mun ban muku to ku je duk abin da kawo mu dai mun ban muku kaza ne na japan fa kaman kana da kwastoma sai ya ɗauki fiye mun kaza eh. sai kuma gun mai tsayawa sai ya ma discount saboda ka samu ɗan wannan abin nan ɗan ka samu amfani a nawa aka sayo da kaya kamar misali mai kaya dubu ɗaya ba ka kuma aka sai da masu kuɗa kuma ya san wani asalin kuma sai kuma dama dai dubu ɗaya ne eh, wannan isani shi ga dama ya maka mm. ba wai ɗaɗɗora wancan mai kaya aka yi ba mm. wannan yana da sauki ولكن za ka zamu ba akan قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر حنفي قال أخبرنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يسترد ما وهب kudin mutum mutumin da yake zobe أبن da ya كوي داود أبن dawo da نعم كمثل الكلب bayar kamar kare ne zai amai sai da kuma yana shanyewa sai da kuma yana shanye aman an ka bada abu ka ɗauka wani abin da shi da kashi yanzu ya zama kashi kansa amma ya ce wane yau baka sa rigar ba ga wannan shadda sai ka dinga ka sawata ranar juma'a muna nan ka biyu tana Yeah. <laughs> ci gaba wai daskarar dalwahibu idan wanda ya kyauta ya dawo da ita waqaf bi mastarar da hmm? waqaf bi mastarar da to ba misali nan ya riga bai sani ba ne ya bayar sai dawo da abu, to ya sake bayar da abin da ya dawo da shi waqaf ya bar shi wakafi ya ba wani kyauta kenan ثم ليرد mimman yuradda alaihi ma wahaba to shi kenan to wai abin da ake cewa wai to idan har an san wannan kamar asali wannan ita ce jimlar ta farko kafin wannan in ya zai ce a dawo masa da abin da ya bayar aka dawo masa da shi to bai sani ba to sai ya sake mai da shi an gane ko yawwa قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش قال حدثنا عثمان عن أبي حرب الديلي سمعت عن عبد الله ابن ابن عمري ابن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله صلى الله عليه وسلم يجي ما أظلت الخضراء واتونا wato ƙasa ko ka ce sama ba ta lullube wani mutum ba wala aqallat bata dauki wani mutum wato bata dauki wani mutum ba wanda yafi gaskiya harshe min abi zar da abu zar ma'ana wannan duniyar da kuke ciki bayan annabawa bayan waɗanda aka ware bata wannan saman bata lullube wani mutum ba wannan ƙasa bata dauki wani mutum da yafi gaskiya harshe sama da abu zar ba ya same ku قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا amma ba tare da haka fa yace idan aka baka mulki kaka karba domin kana da rauni an gane ba gaskiya ba ce sufofin mulki ba kawai ita gaskiya ma a harkar mulki tura ta gaba ake jarumta ita ce mulki kai da duk arzani za ka iya balla shi ina khaira man sa'adarta alqawi al-amin kaga kuwa din power ita ce a farko post din shine a farko sannan sai a kawo amana kai mu zaɓe shi mai amana ne ai akwai shi da amana an gane to yana da rauni ba ba ku kai ba hmm. ba ku ce ba sarakan amana na قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا هاشم بن قال حدثنا ابو معاويه عن شيبان عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال kasafat shamsu ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rana ta yi zazzabi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanuriya bis salati jami'atan sai aka kira sallah as-salatu jami'a da kaji ana yi ta wani abu ne faru eh ko wani abu ne faru a fito ko khusuful shamsu, ko khusuful qamar ko kuma wato istisqa sallah ta roƙon ruwa kuma kamar wannan فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدته sai annabi sallam ya ruku'u biyu an gane ko a raka'a daya hmm. thumma qama fa raka'a raka'atayn fi sajdati sai ya tashi wato ya ƙara yin wato ruku'u biyu a cikin raka'a daya thumma julliya an shamsi mala ai sallam yana gamawa kai kafin ma ya gama julliya an shamsi aka yayi wannan ranar an gane aka yaye mata wannan duhu qalat aishatu na aisha take cewa na sajadtu sujudan qattu wallahi ban taɓa yin wata sujuda ba wala rakatu ruku'an qattu ban taɓa yin wani ruku'u ba kana aqwala minhu ban da fi tsayi da wannan wato sallar da muka yi ba قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن عطاء عن ابيه عن عبد الله بن عمرو anna rajulan qala zata yawmin wani mutum ne faɗa a wani ne wala khala salata mil as wani mutum ne bayan ya shiga sallah hadisi cikin sa muslim ya shiga cikin sallah ana cikin sallah an dago daga ruku sai a ce alhamdulillah mil as-samawati wa sabbaha mil as wa mil ar shi ta min in ba'd a gane ya kama wannan ya addu'a bayan dago da garku wada'a ya yi addu'a ma فقال رسول الله sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallam ya ce man qailuhunna wa ya faɗi wannan kalmomin da aka dago daga garku? fa qala rajul ana sai wani sai mutum ya ce ni ne annabin Allah fa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce laqad ra'aytu al-mala'ikata wallahi na ga mala'iku talaqqa bihi ba'dhum ba'da wato sashin su yana wato yana turere ne ya ga sashi dan ya karbi wannan kalmar an ga ko yake ba da runa a usar waya suna tsere suna kokarin su kafe wannan kalmar قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا زيد بن زيد بن الحباب هذا مش كده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه an gane ko mutum zai yi wannan an dago daga ruku zai ya sunna قال حدثنا زيد بن الحبابي من كتابه قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح سمعت شرحبيل شرح شرحبيل بن يزيد المعافري أنه سمع محمد بن هدية الصدفي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آه. إن أكثر منافقي أمتي قراؤها عفوا الله عليك wannan zai ce mafi yawancin wato munafukan al'umma ta makarantarsu to wannan karatun wannan yan tafi ne ake nufi ko wanda zai je karatu babu fassara ba bibiyan ma'ana shi ba recitation ba ne mutum ya sani saboda yan abin da zai faru shi ne shi wanda ya zama kawai ya karanta bai bibi ma'ana ba ya zama tubali a tsakiya in dai ba wanda Allah ya wayar da shi ba zai shi sai ya ɗauki siffa ta malaman gaskiya ya ɗauka ya bashi. Kun gane da kyau? Don mu wata katanga shi ya zo ya zama. Ga jama'a gaga ga gaskiya a nan, ga kuma jama'a a nan. To jama'ar da duk suke ƙoƙari su hauro nan sai tare su. Sai ce wajen wa zaka ainihin zaka tsaya, in yake karanta littafin Allah. Wancan ma da gani abin da ƙwar'ani ne kore shi. koran ƙur'ani wancan kaza kaza kaza a to wancan da shawaran su wancan duk ba ya fili wani da nake karanta littafin Allah wancan ba kawar ED ce ko kawar ED din ce wai kawaidi e ba kawaidi e ba suke cewa kawar ED wani ce in aka ajiye masa Bukhari da Muslim tun daga kaza zuwa ka in sun kai tudun da sai ya tattaka ta ya Ka kaji ma ya manta Qur'ani ma yana ci kuma ƙiri da muzu shi sa ga kaga wannan sai zama mana kalubale yanzu shi kansa mai da'awa idan ka zo kana kokarin kai criticizing na ko ka soki wannan galibin mutane su ce sai zai ce ma ai bai ma haddace qur'anin ba shi bai taɓa zuwa an zauna tukuri da shi ba ka ji ko hmm. zai fasa qur'ani zai ai shi bai zo ma ka san ai shi ba gwani bane ko kuma yace kun ji yana to wannan Buhari da Muslim ya fi qur'ani ne to kun ji irin matsalar yadda take faruwa to yan ne ake nufi nan ba wai ana nufin su gwani salisu ba su ake nufi ba an gane ko ya ce eh, ga gwani salisu yanzu yana ta san hadisi ya eh, je ji gwani mu dan sirri tashi daga nan daga mu dan sirri kaga sai ya tashi da yana ta san sahih bukari to wani ku fahimci shi sa yan uwa da Allah ya ba mu qur'ani abinda zaka shine taho wajen ilimi a tsaya a fata qur'ani a tsaya a jawabin ƙur'ani a bibi qur'ani a waye ɗin ƙur'ani don ku nuna musu ba fa abu ba kai jawa ba qur'ani da sunna to aman la yanfasila ba sa rabuwa qur'ani da hadisi a haɗa suke duk mutumin da ya kokarin rabawa kinan ne mutsiyaci ne Allah ya shi mu wannan hadisin ana karanta sai jikin jikinka ta tashi wallahi yanzu kuma ana nan wasu mutanen banza kuma su ɗauke sai su fasara hadisin ba daidai ba daga nan an kori mutanen Qur'ani شنو هو الكلام قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة عن قال حدثنا دراج قال حدثنا عبد الرحمن بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم أن أكثر إن أكثر منافقي أمتي قراؤها ya ce mafi yawancin munafakan al'umma ta makarantar su hadisin sai a ajiye muke karantawa da ku sai bukhari manzo assalam an yaƙi an dawo sai hana ƙurashawa rabo sai ibo su mutane dan a ji hankalin su mutanen najd mutanen riyadh dan a ji hankalin su da ya raba musu kawai sai wani yana zuwa sai ce inna hadhihi alqisma wa ma da biha wajh Allah wannan rabuwa an rabu wannan rabon ba dan Allah yi ba wannan rabon bai ba sai Khalid bin ce ya annabi Allah ka bar ni in fille makai ka bani izini sai ce ka kyale shi da sannu wasu al'umma za su fito daga tsatsan innahu sayakhruju min bi'i haza za su fito daga tsatsan wannan mutumin wasu mutane yaqra'una alqur'ana za su karanta qur'ani la yujawizu hanajirahum baya fice ba zai fice makoshin ba kawai a bakin karatun iki taqiruna salatakum ma salatihim sai ku raina sallah in suna sallah sai kun raina duk ibada da kuke sai ku to wayannan su ake nufi su ake nufi kaga zamanin yanzu قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعه قال حدثنا جراد عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله عبد الله بن عمرو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تنبي من الله صلى الله عليه وسلم نعم ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل منين دي من ينسان عندك فشين الله يا عندك الله يبقى انا الله يفشي دين قال لا تغضب انت تو كما هكا فشي تو كاجكو ka wannan kaga hikima ce shine jawami'ul kalim din in dai baka fushi ba a cikin fushin ka ne kai ma zaka zo ka aiwatar da abin da Allah zai fushi da kai Allah ya ce mu قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن يوسف بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أن السلم يأتي إن أرواح المؤمنين تلتقي على مسجد yace rayukan masu imani za su haɗu ala masirati yawmin wato a wani guri wato faɗin gurin ya kai tafiyar yini guda tafiyar ba ta kafa ake nufi ba ko tafiyar mala'ika Allahu a'lam ma ra'a ahaduhum sahibahu qattu yace kuma rayukan mu'minai din nan inda ake zuwa aje suna ana nufin inda ake aje su wani bai taba ganin wani ba wannan asali hadisi abu da shi zai fassara wani wannan hadisi al-arwahu junudun mujannada ma ta'arafu bina ita malaf wa tanakara mina ikhtilaf rayuka wato rindunu ne ababen kawwamewa da tasgacewa waje daya kada mutuwa ranka can zai tafi na masu imani la tubatu lahum abwabu sama wala dukhulul janna hatta yarji al-jamal fi sabil khiyam kaga su wa'annan za a buɗewa na masu imani ransu hausa ma akwai inda ake tattare su shi yasa kuma suka ce wai wasu wasu orientalist suka je suka yi wani bincike wai sun gano idan mutum ya rasu ransa yana yin tafiya ta wajen kilomita biliyan shida can yake tafiya wacce shekarar da ta fice suka fara fitar da abu kilomita biliyan shida da wani abu kaga to kaga wannan wasu kuma sun saba su faɗi adadin ma da ya faka Allahu alam taltaki wasu wannan ta bai san wani ba amma sai ya ce a hadisin Abu Hurairah ma arafa mina waɗanda suka san junansa a nan duniya in suka haɗe italab sai su ne guri ɗaya ko ma arafa mina waɗanda ya zama ɗabi'ar su ɗaya a nan duniya ita laba sai su haɗo mata na kare minha ikhtalaf waɗanda su ko dama ba halin su ɗaya ba ba ibadar su ɗaya ba kidar su ɗaya ba ba Allah su ba su rabuwa za su wancan ya tafi wajen Allah madauki sun ce ta bauta na'am قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن شريح المعافري قال حدثنا شراحيل بن زيد يزيد عن محمد بن هدية عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الله عليه وسلم يأتي أكثر منافقي أمتي قراؤها قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن الحبلي حبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال بعث رسول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية fa zanimu Annabi sallam ya aiki wata rundunar yaƙi sai suka je suka samu ganima wa asra'u raj'ata wa asra'u raj'a suka dawo nan da nan fatahaddatha an-nasu bi qurbi sai mutane suka dinga kuce suna ta a kusa da inda suka yaƙi فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة wato ko kace kusancin yakin da suka yi da kuma yanayin yadda suka samu ganima da yanayin yadda suka dawo da wuri qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi ala adullukum ala aqrab minhu maghzan to ba na gaya muku yakin da yafi wannan kusanci ba fa akthara ghanimatan yakin da yafi wannan yawan ganima ba wa aw shaka raj'atan wato wanda yafi saurin dawowa man man tababba kuna ji hmm. wanda biye alwala ثم غدا إلى المسجد سيتف مسلاتي لسبحة الضحى دنيا يسلى ولها هو أقرب مغزا أنقاني to yakin sa shi ya fi sauri kuma ganimar da ya tafi ya tafi to inda mayakan kuma ya fi saurin dawowa hmm. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن الهيات قال حدثنا أبي بن عبد الله أنا أبي عبد الرحمن الحبولي أنا عبد الله بن عمرو قال جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب قال لك أرى مثل هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا نبي الله اجعلني على شيء أعيش به ترى من سأنا أكون وأنا بعيد الشيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه يا حمزة يا حمزة نفس تحييها ري دايا نعم كاري أحب إليك من أحب إليك أم نفس تميتها to yake cewa ran da za ka rayar ita ta soyuwa a wajenka ko ran da za ka kashe. Ƙwala bal nafsun uhiha. A, na musan ran da zan rayar. wala alayka bi nafsika yace to ka to ka kula da kanka yana ku kalli wannan ka'idar duk wani abu ka kula da kanka wannan kalma ka kula da kanka fa da manzon sai ke ga hamsa sau kanka hidima kai kanka